shi dai kwamitin binciken rikicin 'yan shi'a da sojoji da gwamnatin jihar kaduna ta kafa cikin wani bangare na rahotonsa an ce ya sami babban kwamandan runduna ta ɗaya ta sojan najeriya da ke kaduna manjo general adeni oyibade da laifin bayan umarnin afkawa 'yan shi'ar inda aka rasa rayuka ɗari uku da da arba'in bakwai. kwamitin binciken don haka ya ce dole a hukunta wannan babban kwamanda da ma ƙarin wasu hafsoshi bisa laifin wuce gona da iri da suka yi wajen fuskantar wannan waƙi'a To ko me rundunar sojan Najeriya za ta ci akan wannan rahoto? Kakakin hedkwatar sojan Najeriya, Kanar Sani Usman Kuka Sheka, ya gaya min cewar rundunar sojan Najeriya a halin yanzu ba abin da za ta ce har sai gwamnatin jihar Kaduna ta fi farar takarda akan wannan rahoto. Kanar Aminu Isa Kwantagora, tsohon gwamnan mulkin soja ne a jihohin Kano da Benue. Na sani cewa GOC ya kai sojojin shi wani gu ana masu barazanan halaka su ko yi masu rauni to ni na san dokan soja ta bashi umarni ya kare sojojin shi domin ba zai iya ga ma soja cewa an wa sojojin shi rauni saboda a mu izini wai ya ɗauki mataki ba zai iya ga soja wannan amma na san ita hukumar soja in ta karanta report din ta ba da nasu bayani to ko mai masana shari'a za su ce akan wannan rahoto barista yakubu s bawa malumfa shi kwararren lauya ne a Najeriya. Idan mutum kana tuhumar shi da cewa ya aikata laifi, abin da kace kana zargin shi ko kana tuhumar ya aikata sai ka kawo shaidu, ka kawo kuma abubuwan da za ka nuna a gaban kwamiti na bincike da cewa ya aikata laifi. Shi ne zai janar da ake magana cewa an kama shi da laifi ya gurfana gaban kwamiti ya ba da shaida an mai tambayoyi da rawa ya taka kan wannan kisa na ɗaya. Idan yana ganin cewa abin da aka yi ba daidai ba zai iya ƙalubalantar bayanin a gaban wata kotu da cewa ga abubuwan da ya kamata kamata a bi ba a yi. Ya gada ma zai iya zuwa ya sami get against the committee before the question din shi. Kowa ba ba shi fiya hiyarin ba misali. Shi ne muke kira saturara. Muhammad bin Ibrahim editan jaridar 'yan shi'a ne mai suna ahalul baiti. Zuwa yanzu babban abin da ya zo gare mu ba dukkan rahoton ba ne wani bangare ne na rahoto wannan kwamitin da malam nasiru irfa'i ya kafa ya lankaya alhakin kashe-kashe da aka yi a Zariya a wuyan sojoji wannan ko da wannan kwamitin bai faɗa ba mutane da yawa sun faɗa haka rahoto guda ɗaya ne so ba mu ji dukkan rahoton kwamiti din ba da haka bai kamata mu yi riga malam masallaci ba amma tara hanya da ake yi wannan kam kowa ya tabbatar da cewa almajiran yanzu waɗanda ake kira members na IMM sun yi laifi da suka tare ma sojoji hanya akwai karin magana na larabci da ke cewa man fa'ala ma sha'a duk wanda ya aikata abin da ya so da kiya ma sa'a zai ga abin da baya so Hassan mai na Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria